Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci, masana'antu da kuma tattalin arziki. Sunana Ramatu Garba Baba. An tsakanin gani. Shirin zai soma ne daga tarayyar Najeriya inda a farkon wannan watan na Afrilu shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin farfado da tattalin arzikin kasar. An dai kaddamar da shirin ne a fadar gwamnati da ke Abuja. A cewar shugaba Buhari, gwamnatinsa na shirin farfado da masana'antu a Najeriya. Hakan ya sa ya buƙaci haɗin kan al'ummar ƙasar don mara masa baya wajen cimma nasara. To don fahimtar manufofin shirin da kuma matakan da aka tsara bi wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf ya tattauna da ɗaya daga cikin mahallata taron wato gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari. sunan ka ga shi an kaddamar da sabon shirin gwamnatin tarayyar najeriya na sake farfaɗo tattalin arziki ku gwamnoni ya kuke kallon wannan shiri a baya muke kallon wannan shiri shi da yana mu ne saboda idan gwamnatin tarayya tana kowane irin shiri na ciyar da ƙasa gaba kama da tattalin arziki zuwa ga samar da abubuwa na jin daɗin al'umma ai jihohi ne ake ma saboda duka al'umman nan a jihohi suke saboda haka wannan shiri mu mun ɗauka a wurinmu shiri ne wanda an namu kuma wanda za mu runguma hannu da hannu ganin cewa ya kai gaci insha Allah. me da me da me ya fi baku sha'awa ya fi burge ku a cikinsa eh, yanzu misali kowa ya san cewa an shiga cikin damuwa ta tattalin arziki an shiga ba a najeriya kawai ba a duniya ga baki daya so kowace ƙasa tana da tsarin ta yadda take gani ya za a farfado daga inda aka fita inda aka shiga daga cikin sha'anin tattalin arziki a hita zuwa ga wannan damuwar da ake ciki so wannan tsarin da kudurin da shugaban kasa ya yi so yanzu an sa shi a cikin wani daftari wanda za a yi amfani da shi daga wannan shekara kama zuwa shekara ta 2020 in Allah ya kai mu ganin wannan kundin tsarin shi za a bi na hayar da za a hita daga cikin waɗannan abubuwan kuma a samu ci gaban da ya kamata a samu kamar yadda kace idan abu ne da ya shafi wani tarayyar jihohi ta yana kuka shuku wannan a cikin wannan tsari ai an ido aka ce al'umma ai kamar yadda nace maka ai shugaban kasa yana yake da mutane ai jihohi ne tsarin nan wa ake ma mutane ake ma shugaban kasa yana nan abuja amma muna can tare da jama'a saboda haka duk tsarin da za a yi daga gwamnatin tarayya sauka a can mu ne zai fi mu daɗi domin mu ne za mu ga huskokin jama'a suna cikin nishaɗi suna cikin jin daɗi mu kuma kawo mashi rahoto sannan kuma ga tattalin arziki duk lambobin da za a diga na cewa yau tattalin arziki ya ci gaba ba daga abuja ake su ba za a koma a lagos a koma a zamfara a koma a kano a koma a bauchi a ɗauko yanayin kasuwanci da mu'amala da sauran al'amura nan ne za a kidaya lambobin a ce eh to yau mun samu growth kaza ko mun samu cigaba kaza ko wani system a jihohi na ke dauko a lambobi ɗin kayan mu ne kai da fata babban kalubalen da ake tunanin shirin nan zai fuskanta shine na batun kuɗi ana magana dubban miliyon daloli ta ina kuke za ku samu waɗannan kuɗi har ku aiwatar da wannan shirin nasara shiri ne na duniya gaba ɗaya misali yau kamar yadda ka sani babu wata ƙasa ta ci da kanta da kanta ran kanta da kanta hulɗa ce ta duniya gaba ɗaya saboda haka mu kamar yadda shugaban kasa ke ambata cewa na farko mu shaidi cewa muna iya noma abincin da zamu ci sannan in mun ci in mun noma abincin da zamu ci idan cewa muna iya sarrafa shi sannan kuma muna iya sayan abin da muka sarrafa da kanmu tattalin arzikin mu ya ainihin gaba maimakon dogara ga ainihin ƙananan ƙasashe na duniya kamar thailand da sauran guntaye guntayen kasashe wanda duka yawan su bai wuce miliyan ashirin ba a ce suke ci da kasa irin najeriya da shinkafa kamar kimanin kasar mai mutane sama da miliyan ɗari da saba'in saboda haka a shugaban kasa yana nanatawa cewa a cikin wannan tsarin tsari ne wanda zai hito da farko inda za a samar da ingantu kayayyaki na bin wannan tsarin na, noma ko kuma na karkatar da akalat tattalin arziki zuwa ga hita daga mai da dogara daga sauran sassa irin abin da shaye sha'anin zakwar ma'adanai da noma da abin da ya kama da wannan da ainihin shi kanshi sarrafa abubuwan saboda abin da muke samu game da sha'anin kudaden shiga idan muka same su zan cewa muna sa su ne a cikin yin amfani ba a cikin canzawa mu siyo ba saboda idan ka lura da wannan talan arzikin namu to yana ka fito abin da zaka samu shine yake canzawa ka je ka so shinkafa ka so abin da toothpick na cicire ko nama ka cire ba ka yi da kanka da abubuwa da suka kama da wannan so su ne ake son a bi tsari ganin za a yi wannan kuɗin idan muka same su yaya za mu yi tattaunawa kenan da gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare Shirin yanzu zai yada zango a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda fiye da shekara guda kenan tun bayan da gobara ta ƙona kasuwar Muhammad Abubakar Remi da aka fi sani da kasuwar Sabon Gari. Al'amarin da ya haifar da asarar dukiya da kawo yanzu ba iya tantance adadinsa ba. To bayan aukuwar gobarar a wancan lokacin, gwamnatin jihar Kano ta kafa wani kwamitin tara gudunmawa Gwamnatin jihar Kano ma dai ta sanar da baiwa 'yan kasuwar tallafin naira miliyan 500 sai dai har ya zuwa wannan lokacin kuɗin bai je ga hannun 'yan kasuwar ba kamar yadda za ku ji daga bakin wasu daga cikinsu. sunana Hamza yaya Darma wallahi tunda aka yi gobara mu tallafi kawai na iska da ruwa da Allah yake bamu muke sha amma ba wanda ya kawo wani abu ya bamu wai da niyya a taimaka mana sai dai muna sa rai mu mu mu gwamna i taimaka dan girman Allah tunda kadimul islamu ne kai kana taimakon al'umma ne mu wallahi ana cikin damuwa duk wanda ka gani a firgice ake mutane ba jari a su. sunana wal Ahmad Rijal Lemu a gaskiya wannan tallafi dai mu dai muna jin waiwai a rediyo kamar yadda muka ji a labarai mai girma gwamna ya ba da naira miliyan 500 a taimaka da suka yi gobara amma dai har yanzu gaskiya ba mu ci komai ba shugaban kasa ya turo ministan cikin gida dambazo ya zo mana jaje kuma ya alƙawarin gwamnatin tarayya ta taimaka su ma yanzu ba mu ci komai ba To Alhaji Bashir Usman Tofa shine mataimakin shugaban kwamitin da aka kafa don tallafa 'yan kasuwar ga dai abin da yake cewa. gaskiya ni na tausaya masu kwarai da gaske fiye da yadda da ino nake kallon al'amarin sai da na gansu ido da ido na san halin da suke ciki wannan ta sa washe gari na je na ga shi mai girma gwamna ya ce masu tofa abin da ake ciki gaskiya 'yan kasuwannin suna cikin al'amari wanda yake ya kamata a tausaya musu abin nan biyan da za a yi amma lallai lallai a nemo alhaji ali ya zo mu zauna tare da shi mu san hakika me zai yi mu kuma samu izinin sa domin mu ci gaba da al'amuran nan a bangaren gwamnati kuwa honorable rabi'u bako shine kwamishinan ciniki a jihar ta kano ya kuma yi kira na sake baiwa gwamnati lokaci don ta kammala bincikenta. Gamna ya kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin shi alhaji aliko dangote dan satar taro da kobo in banda wannan daga lokacin da gwamnati alƙawarin 500 zai iya cewa to ma'aikacin ciniki ma shiga 500 na miliyan ku raba tsakanin kasuwa kaza da kaza kasuwa kaza da tuni an gama raba amma tunda akwai tsari idan kwamiti ya gama tattara abubuwan zai tattara to ga miliyan 500 na gwamnatin jiha sai a hada sai a tsara a kasa sa yan kasu kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau Madalla, to a nan shirin zai ta sa'aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka taimaka wajen kawo muku shirin kama daga abubakar Isa dago da kuma Muhammad Kabir Yusuf sai kuma jami'in da ya sada da ko Ibrahim Tukur Kefi daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International Ramatu Garba Baba ke maku fatan alheri mu huta lafiya. a tsakanin dan adam in gano. An kalli tsakanin dan adam in gani. An dubi tsakanin dan adam in gano. Amulika tsakanin dan adam da kuɗi. Yanzu ba da harka sai kana